a yadda zuwa ga ɗan bid'a kakisu kakisu kai ɗan bid'a ne malaman ka yan bid'a ne akwai bid'o'i wanda malaman ku suka kawo cikin addinin nan wanda baya cikin qur'ani baya cikin hadisi amma mu da muke taruwa saboda san manzon Allah saboda kaunar manzon Allah amma wannan magana kuke ɗauka kuke cewa wai bid'a ce bacin malamin ku Ibn Taymiyyah ya tabbatar da wannan bid'ar bid'a ce ma da ake samun lada amma kun yi shuri da wannan bid'ar saboda bai dace da ra'ayinku ba to ka duba cikin wannan littafin gashi Ibn Taymiyyah ce wai fa ta'zimul maulidi kaga girmama maulidin manzon Allah wata kazu mausiman da rikan shi biki ko taro sai ya ce kad yaf'alhu ba'dun nasi haqiqa wasu shashin mutane suna aikata shi ibnu ya ce wa yakunu lahu fi ajrun azimun a cikin maulidi akwai akwai lada mai girma li husni qasrihi saboda kyakkyawan manufan da ake yi na maulidi wa ta'zimihi li rasulillahi kuma saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da ake yi akan maulidi ina ka samo cewa maulidi bid'a ne ina ka samo maganganun ka cewa babu bid'a hasana bid'a ga baki ɗaya sai ya ace maganan imamu malik in ana maganan Allah ana jingina maganar kowa ne in ana maganan manzon Allah ana jingina maganar kowa ne to maganar manzon Allah ta shafa maganar imamu malik hadisin da imamu muslim ya rawaito abu waira ya rawaito wannan hadisi imamu muslim ya kawo a cikin littafin sahihu muslim manzon Allah ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajaru man amila biha ila yawmil qiyama duk wanda ya kirkiro wani abu mai kyau a addinin musulunci za a bashi lada wanda suka yi wannan aikin za a basu lada su ma wa man sanna bil islami sunnatan sayyatan sai ya falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyama hakan nan wanda ya kirkiro mummunan hanya ya aikata ta za a bashi zinubi da zinubin duk wanda ya aikata wannan aiki da ya aikata zuwa ranar tashin alkiyama to saboda haka yanzu ka dauko maganar Imamu Malik ka daura akan maganar manzon Allah wanda maganan manzo Allah shi ke sama ga maganan kowa ɗan uwa bari in sanya muku abin da yake faɗa ku ji yanzu idan ka ce maganar ibn hajar nemo mata hujja na cewa maulidi ya halatta bid'a ce hasana ba za ka iya nemo mata ba kaga ya tabbatar da cewa bid'a ce to amma inda ake ta taɓur zaɗin bid'a hasana tana ina ba za ka samo ta ba wannan maganan mako sai na ce maka da imamul da ka ce za a samu ta ba kamun ka kafa hujja da shi eh, kamun ka kafa hujja da maganar imamun malik din wai hadda suka za a cin danko yau wai ga malam kakisu ya zo yau duk da na san wannan ibarar rubuta mai wasalin akai wallahi domin bai iya na ba bai san nahawu ba inda arabiya ta yi ba amma na ji an dan karanta abubuwa duk da ba ibn hajar ake cewa ba ibnu hajar ibnu hajarin an fahimta ko mudafun ne da mudafun ilaihi. ibnu mudafun ne hajarun mudafu to ibnu ne ba ibnu ba yayi ma nunin din kisra na cika gyara duk da sauran kalaman kai kokarin sa wasali inda ya dace eh yau dai to ina ganin an rubuta wa malam kakisu wasali yayi kokari ya dan gyaggyara ka'idoji na nahu amma in a ilimin shi ne a fikiransa ne wallahi abin da kuke ji yake karanta bai isa ya karanta shi daidai babu kuskure ba kamun ai karatun an je an yi bita ne an rubuta an rubuta mai wasali amma in bacin haka wallahi bai sai karanta waɗannan abubuwan daidai ba wannan kenan sannan abin da nake so in tabbatar maka ya kai malam kakisu da kake magana akan cewa ita ina aka samo bid'a hasana bid'a hasana ga ta nan daga hadisin manzon Allah na karanta man sanna bil islami bid'atan sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya kirkiro a musulunci inji manzon Allah hadisi ingantacce daga Imam Muslim daga Abu Huraira wanda ya kirkiro a musulunci wani kyakkyawan abu za a bashi ladan kirkirowan za a bashi ladan duk wanda ya aiki da abin har zuwa ranar tashin alkiyama haka wanda ya kirkiro mummunan abu za a bashi zunubin wannan abin da zunubin wanda ya aikata wannan abin ila yau kiyama wannan maganar manzon Allah ne idan kuma ana maganar manzon Allah in tahtil qadiyya intahatil qadiya sannan maganan ibn hajar al asqalani duk da baka karasa maganan ba zan barka ka karasa maganan ka karasa maganan za mu tabbatar maka a cikin littattafan <coughs> a cikin littattafan malamai <coughs> wanda ya tabbatar da maganan imam ibn hajar al asqalani ya tabbatar da maulidi wani abu ne wanda aka samar da shi amma mai kyau kuma in an yi akwai lada barin bar shi ya karasa imam ibn hajar ibn hajar al-asqalani da shi da imam malik wane ne zaka ce a kan gaba wajen ka karɓi addini dole zaka ce min imam malik ko to imamu malik da kansa yace yake faɗa kamar yadda imamu shatibi ya kawo a cikin al'itisab yake cewa imamu malik ya faɗa ya ce manibtada a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama khana risala ya ce duk wanda ya kirkiri bid'a ya ce mata kuma wannan bid'ar mai kyau ce wannan ya haɗar da ibn hajar ko bai haɗar da shi ba ya haɗar da imam sudi ko bai haɗar da shi ba tunda sun ce mai kyau ce ya ce kowace bid'a ya ce to ya raya cewa ya raya din nan ai ƙala ne ya ce annan nabiya lalle manzon Allah ya yi ha'inci a cikin sakon da aka bashi sai ce abin da ya sa saboda Allah ya faɗa ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum to kai wata tsari kuma kai wata magana ta rashin ilimi malam kakisu i'm sorry to say zancen waye ibnu hajar in ana magana imam malik wallahi ibnu hajar ya fi karfin ka ce mai waye shi ibnu hajar ɗaya daga cikin mujahidan malaman duniya ne wanda duniyar musulunci ta kowane bangare ta fa'idantu da iliminsa dan ya faɗa wata magana bai yi ra'ayi da ra'ayin ku ba dama haka kuke za ku iya kwandemin kowane irin malami idan ya faɗa maganar da ba shine ku ba kuka yi kwandemin ɗin ma malaminku annabinku ibnu taymiya kuka watsi da maganar zaballantana maganar ibnu hajar to bari in baka san waye ibnu hajar ba ibnu hajar shine babban malamin nan da duk tumbatsan imamu suyudi wanda a duniyar musulunci ba wanda yake imamu suyudi yawan wallafe wallafe amma almajirin ibnu hajar ne kuma ibnu hajar ya saman ma maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama hujja ne a hadisin manzon Allah wanda shi ibnu hajar a wurin shi maulidi ma ba bid'a bane ai bid'a abin da babu shi shi ibnu hajar saboda ku ba ku fahimtar karatu kaki su shi ibnu hajar a wurin shi maulidi ma sunnan manzon Allah ne maulidi aikin annabi ne ba yana nufin bid'a bane a'a shi shi ibnu hajar bai ce maulidi bid'a bane eh ba ku karanta karatun ba ba ku sani ba shi ibnu hajar maulidin annabi sunna ne ma me dalili ka je ka duba hadisin da Bukhari da Muslim sun rawaito shi hadisin eh, ka je ka duba hadisin da Imam Muslim ya rawaito shi yace ah, Ibn Hajar yace inna awwalal muhtafilina bil maulidi farkon wanda ya fara yin maulidi huwa sahibul maulidi shine Annabi Muhammadu zaka yi wannan maganar ma a can gaba eh wannan aqida ce wannan fahimta ce ta Ibn Hajar yace kama a fil hadisi sahihi kamar yadda yazo a hadisi ingantacce allazi rawahu muslimun wanda imam muslim ya rawaito lamma ila, lokacin da aka tambaye manzon Allah an siyami yawmil isnaini gami da azumin da aka ga annabi yana yi ranar litinin magana sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce zaka yawmun walidtu fihi ina wannan azumin ne saboda a wannan ranan aka haife ni to shi ibn hajar fahimtarsa ma maulidi ba bid'a bane fahimtarsa maulidi sunnan manzon Allah ne to saboda haka yanzu kai kaki su dan bid'a kama ma ibn hajar ƙarya domin ibn hajar shi fahimtar shi maulidi ma sunnan annabi ne ba bid'a bane ƙarya kai mai babu inda ibn hajar ya ce maulidi bid'a ce kyakkyawa ko bid'a ce sai ka kawo mana wannan wurin babu sannan da kake magana ibn hajar ibn hajar ba ibn ne ake cewa ba ibnu ibnu hajarin mudafin da mudafin ilai na gyara maka ma wannan an fahimta ko sai malam yace annabi sallallahu alaihi yace zaka yi mawlidtu fihi saboda wannan rana ce aka haife ni sannan sai yace maganan shi ibnu hajar al-asqalanin qala al-imam al-hafiz abu al-fadali ahmad ibn hajar al-asqalani wa qad zahara li takariju to ga maganan ibnu hajar yace haƙiƙa ya bayyana min takarijuhu fitar da hujjan maulidi hujjan maulidi ba bid'a ba ba akan bid'a yake magana ba ala asalin sabitin abusa asali ingantacce wa huwa ma sabata fi sahihain shine abin da ya inganta cikin bukari da Muslim kaga shi ibnu Hajar a wurin sa Maulidi sunnan Annabi ne saboda ya ce ya ya ya, bayyana a gare shi abin da ya fitar abu sa asali ingantacce wa huwa ma sabata shine abin da ya tabbata fi sahihaini a cikin Bukhari da Muslim kaga anan Ibn Hajar a fahimtar sa Maulidi sunna annabi ba ana maganar bid'a bane sab sab baka ma fahimci karatun bane dan bid'a ka kisu baka fahimci karatun bane munkiri ka kisu baka fahimci karatun bane ya kai munkir ya kai dan bid'a ka kisu karatun ne baka fahimta ba yace min annan nabiya Ibn Hajar yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadimal madinata ya gabato garin madina fa al yahuda sai ya samu yahudawa yasumuna yawma ashura suna yin azumi ranan ashura fasa alahum sai annabi ya tambaye su akan me ya ku yahudawa kuke azumi duk ranan ashura qalu sai suka ce huwa yawmun agaraka Allahu fihi fir'auna domin ayini ne rana ce da Allah ya nutsar da fir'auna sai muke azumi muke murna dan mu gode ma Allah wanajja Musa sannan rana ce da Allah ya nitsar da ya tseratar da annabi Musa daga makircin Fir'auna to nan fa mu nasumuhu shukran lillah sai muke azumin wannan rana dan mu gode ma Allah to anan ne sai manzo Allah ce nanu aula minkum bi Musa in dai haka ne mu muka fi cancanta da ku da Musa manzo Allah sai ya azumin ranan Ashura a wata riwaya kuma bai azumin bai ta shekara mai zuwa insha Allah rabbi zamu yi annabi bai kai shekaran ba shi kenan sai wannan abun sai manzo Allah yayi wafati to dama abin da ake cewa hadisi ma ja amir rasulullahi min qaulin aw fi'lin aw taqririn abin da yazo daga manzo Allah fadan manzon Allah aikin manzo Allah ko kuma annabi yaga ana yi bai hana ba to daga nan sai aka sa wannan a cikin sunna azumin ranan Ashura to saboda haka annabi ya yi ma shi murnan haihuwar ra a samu wasu ranar litinin ibn hajar yace shine hujjata da na fitar wa maulidi maulidi bashi da matsala a rayuwa wannan ke da bari samu ku ci gaba da ji wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yace fa ma lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu al-yawma dinan yace duk sai da kake magana akan cewa imamu malik ya ce manifta da a fil islami bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan kana risala ibn hajar uh, uh, eh, uh, imamu malik da ya ce da'a, duk wanda ya kirkiro fil islami a cikin musulunci bid'atan wata bid'a ya raha hasana yana ganin ta kyakkyawa faqad za'ama kika wannan mutumi ya raya anna muhammadan lalle annabi muhammadu khanar risala ya ha'inci aikin da Allah ya mai to me wannan magana take nufi matsalan mu da ku wahabiyawa magana ta yi gabas ko kun yamma abin da shi imamu malik yake nufi ka ƙirƙiro wani abu kuma ka zo ka ce wannan abin farilla ne wajibi ne to ka ce manzon Allah bai iya ba amma da ɗariƙa da maulidi duka ba wajibi ba ne hanya ce ta bin Allah fa man sha a yumin wa man sha a yakfur wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama kar yayi in ka yi maulidi za ka samu lada in baka yi maulidi ba za a ƙona ka ba in ka yi ɗariƙa za samu lada in baka yi ba ka ki shiga aljanna ba to abin da ba kwa iya fahimta kenan saboda haka idan imamu malik ya ce wanda ya kirkiro a musulunci wani abu abin da yake nufi ya kirkiro abun kuma ya ce wannan abun farilla ne waye ka taba ji ya ce maka maulidi farilla ne in ka ji an ce maka maulidi farilla ne to an fassara maulidi ne da san manzon Allah san manzon Allah kuma farilla ne ba manzon Allah ba iyalan gidan manzon Allah Allah ya ce a as'alukum alaihi ajran illa almawaddata mawaddata fil qurba ni ba zan tambaye ku ladan komai ba sai dai soyayyar makusantana soyayyar annabi kuwa wal in kuntum tuhibbuna Allah oni in kun je kuna son Allah to ku so ni ni manzon Allah ku bi ni sai ku so Allah an fahimta ko to saboda haka malam kake su matsalan ku ƙarauraunan kwakwalwa da rashin fahimtar karatu ba ku fahimtar karatu karatu ya yi gabas ko kun yamma saboda haka abinda ibn hajar ya tabbatar shi maulidi a wurin shi ba ba bid'a bane shi sunna ce ma amma ka zo ka share rabi ƙarya ka ce wai ya ce wai bid'a wai kana neman ka barantar da ka har ka nuna ibn hajar ba komai bane a wurin ku to ga ibnu taymiya annabin ku wanda kun dauke shi matsayin da kuka bashi ya kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan wannan aya daga karanta daga karanta al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina wannan aya ta sauka ranar juma'a bayan la'asar lokacin da manzon Allah ya tafi hajjil wada sanda wannan aya ta sauka manzon Allah yana kan wata raƙuma wacce ake kiranta kasuwa wacce annabi sallallahu alaihi mulana sahibul faida shehu ibrahim yake cewa alaihi salatullahi summa salamuhu alal mustafa al manyar kabul kaswa wannan aya bayan ta sauka sahabbai suka ce suna ta kuka cewa a sahabbai suna ta farin ciki suna ta murna suna ta murna cewa yau shikenan duk wani abu na farilla ba zai ƙara sauka ba an cika addini illa abubakar siddiq sai na abubakar shine yaje kulla kan shi a ɗaki, ya ta kuga ya ta kuga na ali da ya ji labari ya tashi ya same shi ya abubakar muna cikin farin ciki yau addini ya gama cika ba za a saukan mana da wani abu da zai wahaltar da mu ba kai ka zo ka kulla kanka kana kuka budan bakin na abubakar sai ya ce ya ali inni sha'irtu min hadhihi al-ayati ra'ihata wafati rasulillah ni a cikin wannan ayan na ji wafatin manzon Allah amma alimta ya ali shin baka sani bane ya ali iza tammal amru bada na qasuhu da abin da ya cika ta waya ne zai fara biyo baya ko gida ake san da ake yin shi ya gama ya sabo kar ka dawo nan da bayan shekara ɗaya zaka ya koma tsuhu to yanzu tunda addini ya cika to lallai annabi ya kusan barin mu magana ta kusan karewa to nan ne sai na Ali shi ma ya fashe da kuka ya zo ya samu manzon Allah ya ce rasulullah ka ji abin da abubakar ya faɗa ya ce sadaka abubakar abubakar ya yi gaskiya ya ali lalle na kusan yin wafati a wannan lokacin ne ma da manzon Allah ya koma garin madina sai ya tara mutane a masallaci da ya tara mutane a masallaci sai ya ce yau ba ranan wa'azi bane na tara ku ne duk wanda ya san na taɓa zaluntar sa ya zo ya rama kamuran alkiyama tsayar da ni a tsakanin al'umma a ce za a rama wani abu a gare ni falam yaqum ilayhi ahadun illa rajulun yuqadu lahu ukasha faqala laha marratin faqala laha salasa marratin sai da manzon Allah ya faɗa sau uku falam yaqum ilayhi ahadun illa rajulun yuqadu lahu ukasha ba wanda ya mike sai wani mutum da ake ce masa Ya ce ya rasu rasulullah laula annaka na nashatta marratan ba'da marratin ba dan ka maimaita wannan maganar marra bayan marraba. ba lam akun akdum ala shay'in min zalik wallahi da ban gabato ba ya rasulullah mun je ta tabuka ko yaƙin badar na sauka akan taguwata na biyo bayan ka bulala nan naka mai suna kabid ka ɗauke ta wacce kake nuna ma dabbar ka ta'i sauri ya rasulullah ka zo ka ɗaga ta haka sai ka zaula min a bayana sai dai ban sani ba ya rasulullah ka yi wannan abin ne amdan am aratta bihi darba na katika ko kai niyan dukan dabbar ka ne sai manzo Allah ya ce ya auka shahasha rasulullahi an yi ta'ammadaka darbi tir a ce manzon Allah ya dake ka da gangan annabi ya ce aina bilal ya ce labbaika ya rasulallah ya ce izhab ila fadima ka je wajen fadima wal ta'tini bi qabidi ka zo min da bulal nan da nake tafiya da ita yaki wanda ake karanta qabid bilal ya fito wa yadihu ala ra'si kan hannunsa yana kansa ya yana kuka wa huwa yabki yana kuka yana ya laitali lam talidni ummi ina ma uwata bata haife ni ba innar rasula yudal qisas wai manzon Allah ne za a rama duka a jikinsa ya tafi gidan manzon Allah ya sallama Fatimatu Zara ta amsa ta ce man bilbab yace assalamu alaikum ya ahla baitin nubuwa war risala amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku yan gidan annabta da annabta Fatima ta ce wa alaikum assalam man bilbab waye a kofa yace ana Bilal ni ne Bilal tace ma bika ya Bilal me ke tafa da kai ya Bilal yace arsalani abuki liqabirihi babanki ne ya aiko ni ki bani bulalar da ke tafiya yaki da ita ta ce wa ma za ya falu abibi kabidihi ya bilal me babana zai yi da bulalar da baya amsa sai za a tafi yaki yace ya faɗi ma innar rasul yutal kisan wai manzon Allah za a rama duka a jikinsa faɗi ma ta ce ya bilal man allazi yadibu qalbu an yaktasa min rasulillah waye zuciyarsa za ta yi mai daɗi? ya rama duka jikin manzon Allah Bilal ya ce, ki bani ki bani ki bani ya ma. ya anso wannan bulala ya kamo hanya ya shigo masallaci ya mika wannan bulala ga sayyidina rasulillah sahabbai suna ganin haka masallaci ya ce aka fashe da kuka ana iwu farkon wanda ya fara tashi shine sayyidina Abubakar annabi ya mika ma okasha bulala ya ce taqaddam ya okasha gabato ya okasha sai na abubakar ya miƙe ya ce ya okasha ka zo ga bayana ga ƙirjina ka rama duka a jikina ka bar manzo Allah annabi ya ce ka zauna ya abubakar Allah ya san darajarka yana zama sayyidina aliyu ya miƙe ya ce ya okasha tarib annal qisas minni kal qisas min rasulillah ka san rama duka a jikina kamar rama duka a jikin manzon Allah ne fatruk rasulallahi wal wal taksim minni ka da manzon Allah ka zo ka rama duka a jikina annabi ya ce uqud ya ali kad arafa Allahu makanak zauna ya Allah ya san darajarka aliyu na zama sun maqamal hasan wal husainu sai imam al hasan da husaini suka miƙe suka ce ya aukasha tarib annana qurrai ai tarib annana qurratai rasulillah ka san mu ne sanyin idanuwan manzo Allah al qisasu minna kal qisasu min rasulillah rama duka a jikinmu kamar rama duka a jikin manzon Allah fatruku rasulullahi wal taqsiminna ka bar manzon Allah ka zo ka rama duka a jikinmu manzon Allah ya ce ya ayyuha ya ya lal hasan wal husain uq'udu uq'uda qad arafa Allahu makarakuma ku zauna Allah ya san darajar ku sai na Hassan da Hussein suka zauna sai annabi ya masallaci ya dime kuka sai annabi ya ce taqaddam ya ukasha gabato ya okasha okasha ya zo kusa sai annabi ya ce ya okasha idrim in kunta dariban kada ke in dai zaka rama dukan sai annabi sai okasha ya rasulullah da rabtani wa ana arun an saubi sanda kada ke ni babu kaya a jikina ya rasulullah kai ma sai ka cire kayanka yake manzo Allah mai saukin hali ne iftagul iftagul ata inda Allah ta halimu amman jahila alayka wa tudi man haramaka wannan ita ce ɗabi'ar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya cire rigan nasa mai albarka yace ukashe zo ka rama dukanka ukashe ya taho ya daga bulalan falan ma nazar ukashe ila bayadi jismi rasulil ila bayadi jismi rasulillah lokacin da ukashe ya taho da gudu ya daga bulalan ya kalla bayan manzon Allah ya ga kyawun jikin fatar jikin manzon Allah nan da nan Okasha in kabba ala zahar rasulillah ko ya zo ya kifa a jikin yadda bulala yake fa a bayan manzon Allah yana lasan jikin manzon Allah yana tsotsan jikin manzon Allah yana man allazi yadibu qalbu ayaktasa minka ya rasulullah wa inna ma fa'altuhu raja'an an yamassa jismi bi jismika wa yahfazni rabbi bi hurmatika minan nar ya rasulullah waye zuciyarsa za ta yi mai dadi ya rama duka a jikinka ya rasulullah nayi haka ne ba don komai ba saboda ina kwaɗayin na ya haɗu da jikinka albarkacin jikinka Allah ya kare na daga shiga wuta to nan ne sai annabi ya ce ala man arada an yanzura ila ahadil jannati falyanzur ila hadha shakhs duk wanda yake so ya ga dan aljanna ya kalli wannan mutumin nan ne annabi suka bashi kyautan aljanna eh, nan ne annabi ya ba o kashi kyautan aljanna to saboda haka kai kaki su dan bid'a gashi yanzu ni mai barota ina gaya maka sanadiyar saukan ayan da abin da ya faru a cikin ayan ayan ma baka fahimce ta ba baka fahimci wannan ayar ba da kake karantawa al-yawma akmaltu lakum dinakum aya ta sauka ranar juma'a bayan la'asar a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin Makka kuma manzo Allah yana kan taguwarsa in an ce taguwa macen raƙuma annabi yana kanta wace taguwar wacce ake kiranta kasuwa wacce maulan shehu Ibrahim yake cewa alaihi salatu lahi summa salamuhu alal mustafa al muqtari man yarkabul kasuwa wannan taguwar akan ta annabi yake wannan ayar ta sauka wannan ya nuna kai dan bid'a ne ayar ma baka sani ba kuma kai kaki su kama ibn hajar ƙarya ibn hajar bai ce maulidi bid'a bane ibn hajar ya ce maulidi sunnan annabi Muhammad namiji har ma in ka yi shi ya tabbata a cikin bukari da Muslim in ka yi shi ma akwai lada kamar yadda Ibn Taymiyyah al-Harrani ya tabbatar da maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai lada saboda haka karatu ne ba kwa yi karatu ne ba kwa yi jahilai ne ku saboda haka kun zo guda ta wurin kunya akan abin da ba ku da ilimi ni abin da nake gaya muku ya kake su da abin da ba ku da ilimi ku tsaya ku yi shiru kawai Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm da abin da ba ka da ilimi ka yi shiru akan sa in ana zancen maganar maulidi yanzu ka duba wannan littafin wannan littafin akalla yana da safaha yana da shafi ɗai ɗai ɗai shafi ɗari uku har da ainihin ashirin da tara ɗari uku da ashirin da tara shafi amma dukkan littafin nan hujjojin malamai ne na duniya wanda suka yi da'ai maulidi hujjojin malamai wanda suka yadda yi maulidi sannan ga imamu suyuɗin da kake magana ga littafin sa husnul maqsadi kuma shi imamu suyuɗi ɗalibi ne na ibnu hajar ibnu hajar ya yadda da maulidi shi yasa dalibin sa imamu suyuɗi shi ma ya yadda da maulidi me wannan littafin imamu shi shine wanda yake da littafin tarikul kulafa an fahimta ko wanda ga abin da yake faɗa shi ma akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi imamu kenan ga abin da yake faɗa gami da maulidin manzo Allah ka je ka duba wannan littafin mai suna husnul maqsidi fi amalil maulidi ma'ana kyakkyawan manufa cikin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'ana yin maulidin manzon Allah abu ne kyakkyawa yace alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wa salamun ala ibadihi allazi nasafa aminci ya tabbata abu sa bayin Allah waɗannan da Allah ya zaba wa ba bayan haka wa qadu faqadu wa qiyas su'alu haqiqa an jefo mun tambaya ana amalil maulidin nabawi bisa ga maulidin annabi fi shahar rabi'ul awwal wanda ake yi a watan rabi'ul awwal ma hukumuhu min haisu shar'i me hukuncin maulidi ta fuskar shari'ar musulunci hal huwa mahmudun aw mazmumun shin maulidi abin yabo ne ko abin zargi wa hal yusabu fa'iluhu amla wanda yayi maulidi zai samu lada ko ko a'a wal jawabu indi sai imamu suyudi ce amsa a wurina amsa a wuri na kaga adalcin malamai ce a wurinsa anna asala amalil maulidi lazi lalle asalin maulidi allazi huwa ijtima'un nas wanda shine taruwan mutane wa qira'atu ma tayassara min alquran da kuma in ta in an taru a karanta abin da ya sauka daga alqur'ani wa riwayatul akbaril warida da kuma wasu ruwayoyin hadisai wanda suka gangaro fi mabda'i amrin nabi a farkon al'amarin manzon Allah wa ma waqa fi maulidihi da abin da ke da ya faru a lokacin haihuwar manzon Allah min al ayati na daga mu'ujizozi sun mai lahum simadan sannan amiko kayan ci abinci abin sha nama ya akulunahu mutane su ci wayan sarifuna in sun gama ci su koma gida su su bada baya min gairi ziyaratin in dai wannan shine maulidi ba ƙara wani abu ba sai ce zalika min albida ilhasanatu wannan bid'a ce kyakkyawa bid'a kyakkyawa saboda kai jahili ne kai jahili ne a kaki su dan bid'a hatta ibn ya sun bin fodi ya kakkasa ma bid'a ya tabbatar da akwai bid'a dubiya, akwai bid'a hasana akwai bid'a sayya akwai bid'a makaruhiya to dan fodiyo ma ya tabbatar da akwai wannan amma kun zo kuna kundomi kundemi kai kullu bid'atin dalala an fahimta ko sai imam suyudi ya ce allati yusabu alaiha sahibuha wanda lalle in mai maulidi yayi zai samu lada lima saboda abin da ke cikin minta azimi qadrin nabi na girmama manzan Allah wa izharil farhi da kuma bayyana farin ciki walisti bishari bi maulidihi da kuma bishara da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ka duba wannan littafin shi ne littafin da ake cewa ainihin shi ne littafin da ake cewa iya usunna wa ikmadul bid'a a cikin wannan littafi shi ma Sheikh Usman bin Fodi ya yi maganganu gami da abin da ya shafi maulidin manzo Allah sallallahu alaihi sallam yayi bayani akan akwai bid'a muharrama akwai bid'a makaruha akwai bid'a akwai bid'a makaruhiya akwai bid'a mandubiya to ina kuka samo cewa bid'a kala ɗaya ce kai dukkan ta bata ce in bid'a ɗaya ce dukkan ta bata ce ashe malaman ku sune farkon yan bid'a ina aka samo bid'an zuwa wurin shugabanni ina aka samo bid'a ina aka samo yin shugabannin ku su rinka zuwa eh, Independence Day cikan Najeriya bikin cikan Najeriya shekara kaza ina aka samu ina aka samu makon sahabbai ina aka samu ainihin masabaka ina aka samu ainihin ah, walima da kuke yi na matan aure ina aka samu walima na yan mata har ma araba yau na yan mata daban na matan aure daban na samari daban ina aka samu wannan a wurin manza zamanin manzon Allah hatta karatun da kuke yi a masallaci na tafsiri a gaya mana a zamanin manzon Allah waye mai jan baki waye mai fassara ina aka samu ina aka samu saboda kun rera mutane hankali kawai kuna wasa da addini abin da bai daidai da ra'ayin ku ba daidai bane ku ta sukan shi sai kun kun lalata shi to wallahi tallahi kibi na ganin ka mai jar koma muna nan in kun ce kule za mu ce muku tas saboda haka wannan a takaice kenan lallai ku koma ku yi karatu kawai shine abin da muke gaya muku amma duk abin da ku fito da shi na shuba sai mun zama warware ma al'umma wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh